يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا الله تسمعيكم يومنا رانا شاء ga watan hudu shekara ta dubu da dari hudu da talatin da biyar da hijirar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar sha hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na wannan littafi mai tarin albarka nabiyun rahma صلى الله عليه وسلم سيرة ودروس وعبر لما لمم محمد الثاني عمر الله يدعيش للافية yawaita shekarunsa yawaita ayyukan kirkinsa muna nan a shafi na uku. inda za mu tashi a kan istishhadu hamzata bin abdul muttalib yin shahadar sahaban annabi hamza ɗan abdulmuttalib radiyallahu ta'ala anhu allah maɗaukaki ya da shi asadullah zakin allah wa sayyidu shuhada shugaban shahidai na allah huwa amma rasulillahi sallallahu alaihi sallam. shi ne ɗan uwan baban manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi wa akuhu min ar kuma dan uwansa ta bangaren shayarwa domin suwai batul aslamiya da ta shayar da manzo sallallahu alaihi wa sallama ita ta shayar da baiwar amman su abu amman annabi abu talib to da aka ita ta shayar da su nono don haka zamanto dan uwan shayarwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kamar da yake dan uwan uba a gare shi sannan kuma ta ɓangaren uwa ma suna da kusanci da manzo sallallahu alaihi wasallam wantaka ta suna da karfi da fi hadhihi al-ghazwa an datar da shi da samun shahada a wannan yaki wa kana faqduhu musibatan azima rashinsa ya zamo wata jarraba ce babba ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ga manzon Allah kila da amincewa Allah tabbata a gare shi wa alal musulmi na kuma musiba ce ga dukkan musulmi faƙad kana sanadan ƙauyen lil islam ya kasance wata majingina ƙarfa ga musulunci kuma majingina ƙarfa wal musulmi na musulmi abla fil jihadi bala'an hasana ya balbala bala'i kyakkyawan bala'i a wannan yaƙi da aka ta bahaushe ta yayi wuta وكانت له badarin غزوة بدر جولات وجولات كما يا كسانتي اياك بدر ما da aka yi ina da wasu kai komo da ya rika yi shiga nan da fitanan afqadatul na kaseeran wanda hakan ya rasar da arna masu ɗimbin yawa min sanadidihim daga cikin gaggagaggan arnan wato ainihin mushrikai daga cikin gaggagaggan shugabannin arna a qulubuhum ghaiban sakamakon haka sai zukatansu suka cika da fushi wa hanaqan suka shiga da wato ainihin abin ya shafi wato ƙullata a cikin zukatansu alaihi da shi wato hamza allah ya gudu saboda ganin ya wato ainihin rasar musu mutane da dama ya musu barna sosai radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukake ya gudu wa kanu la yasbutuna la yasbituna amama sun kasance ba sa iya tabbata ai gaba da gaba da shi fadabbaru makidatan liqatlihi don haka sai suka shirya wani makirci ta yadda za a yi a kashe shi zai lasan ta salon wato kwaɗan ba zato ba tsammani fa akramahu Allah ta'ala bi shahada ta dalilin haka sai Allah ya martaba bawan sa Hamza da samin shahada wa sallahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sayyid ash-shuhada har ma manzon Allah tsira da aminta Allah tabbata gare shi ya ambace shi da shugaban shahidai qatalahu wahshi wahshi ne ya kashe shi غلام جبير بن مطعم wani wato bawa na jubair ɗan mutsayin wa ha huwa yarwi qissata gashi ma da kansa zai rawaito mana labarin akhraj al-imam al-bukhari malaki imam bukhari ya rawaici hadisi rahimahullahu ta'ala Allah madaukaki ya ji kansa في سنه في سنه للكافر عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري hadisin daga ja'far dan amr dan umayya al-mamri qala yace kharastu ma'a ubaydillah bin adi bin al-khiyar na fita tare da ubaydullah dan adi dan khiyar falamma qadimna him yayin da muka je garin him qala li ubaydullah bin adi sai ubaydullah dan adi ubaydullah bin adi yake da ni halaka fi wahshi ko kana da wata dama gurin wahshi nas'aluhu an qatl hamza mu je gurin sa mu tambaye shi game da kisan na hamza qultu na'am nake masa eh ina da dama zuwa gurin sa wa kana wahshiyun yasqulu him shi wannan wahshi ya kasance yana zaune a hims a wannan lokaci fa sa'alna anhu sai muka tambayi ina yake فقيل لنا هو ذاك في ظل قصره ساكت لم يكن غاشي كان غاشي كان أئنور بيننسا كوكما جدنسا كأنه حميد in ka gan shi kai ka ce wato wata jemammiyar fata ce da ake zuba mata man shanu girma ya cin masa ya ta farkwashe ala fazila ita sai muka zo gare shi hatta wa ƙafna alaihi da sai muka tsaya kusa da shi kaɗan fasallam na muka yi sallama farar da salama ina mana da sallama ƙala wa ubaidullahi bin mu'tajir ita kuma mu'tajir bi amamatihi mu'tajirun wa mu'tajirun bi amamatihi ko bi imamatihi a lokacin ubaidullahi ɗan mu'tajir yana wato ainihin naɗe da rawaninsa ya rufe ko'ina ma yara wa hashiyun illa ainihi wani rijilaihi wa hashi da ya ɗaga ido bai ganin komai daga jikin ubaidullah sai ƙwayar idansa sai kuma ƙafafuwansa ya rufe kansu dama ai da kai ake gane mutum gane sannan kake gane wannan wane ne ko ba na sai sanayya ta kai sanayya kake iya gane mutum da ƙafarsa ko hannu ko makamancin faƙala ubaidullah sai ubaidullah ya ce ya kai wahashi a ta'arifu ne ko ka sani ko ka gane ni ƙala fanazara ilaihi sun maƙala ita sai sake dubansa sannan sai ya ce na rantse da Allah ban san ka illa anni sai dai ni a'lamu anna adiya bila bil akhyar sai dai ina da masaniyar adiya ɗan khiyar ta zawwaje mara'atin ya auri wata mace yuqalu laha ummu qitalin bintu abin is ana kiranta da ummu qital ɗar abin is ita wannan mata fawaladat lahu gulama bi makka na san ta haifar masa wani ɗa a makka Ka kuntu astardi'u lahu na kasance ina neman wacce za ta shayar da shi fa hamaltu zalika al-gulam ma'a ummi na ɗauki wannan yaro tare da babarsa fa ha iya na miƙa mata shi faka anni nazartu ila qadamai amma yanzu na kalle ka na kama kafafun wannan yaron ke kan ya ma shaida shi Kofan bai sa ya tukurka shi yadda ba zai fahimta abin da ya sani tun jariran taka amma da ganin ya ce ina jin wannan kafafuwan kamar su ka na ka ce dangaren ne dama kafin girma don ya tsufa za ka zo ka tambaye shi wata aya ka ce yaya Ba haka suke da basira ba haka kawai Allah ya zaɓe su suka zauna da manzo ba yadda shi ya yi abin da kuma daga baya Allah cikin ikon ya musulunci. to da haka ta faru qala fa kashafa ubaidullahi an wajhihi ita sai ubadullahi ya yaye fuskarsa sun makara sai ce ala ta kubiru na da hamza kuka ba mu labarin batun kisan sahabin annaba hamza da ya faru ala na'am ita yi eh, zan iya gaya musu inna hamza ta katala u'aymata ibn ali min khiyar abin da ya faru shi hamza ya kashe u'ayma dan ali dan khiyar a yakin badar da aka faƙala ni maulaya Zubairu bin mutsi sai ubangidana mai mallaka ta a matsayin bawa zubairu dan mutsi sai yake da ni in Hamza hamzata bi anni idan ka kashe min hamza sakamakon ya kashe dan uwan babana fa an tafi ka gama ɗaka ne na bauta Ƙala falamma an kharaja an-nasu ama ainaini ita to da mutane suka fita yaƙi a shekarar da aka yaƙi a kusa da wani dutse ake cewa ainaini shine ma lai cewa abinda ake nufi da ainaini din nan jabalun bi uhud wani dutse ne a gefen uhud wanda suke kamar hannun riga ko wato uhud tsakanin wato shida dutsen uhud baina huwa baina huwa wani dan kwari ne tsakanin dutsen uhud da wannan dutsen ainihin din ki shi ne ke yayin da mutane suka fito wannan yaƙi in ji wahashi kharastu ma'an nasi ila qital sai na fita yaƙin tare da mutane ma an tsaffu lil qital yayin da suka yi sahu sahun fara yaƙi kharaja siba'u sai wato ainihin siba'u shi ma ya fita qala hal min mubarak ya karfin hali ce akwai wani wanda za mu kara ne da shi irin wannan fito da ake a fara wato ainihin wato fito na fito da wanda yake jin ya isa sai ki ba ya fito ita akwai wani wanda zai iya fitowa makara qala fa kharaja ilayhi hamza bin abd abdul mutsali sai kawai sai hamza dan abdul mutsali ya fito gurin sa fa ba, ya ce yace kai ba. ya na ummi ammar anmar ya kai ɗan uwar anmar muqatti'atil buhur wacce take wa mata kaciya kai da haka isa yanzu ka fito a kara da kai lallai atuhaddu Allah wa rasulah sallallahu alaihi wa sallam yanzu haka kana jin daidai kake da ka saba da Allah ka saba wa manzansa kana gefe guda Allah da na gefe guda qala thumma shadda alai yake kankace me wannan kawai sai sai da farbata hamza ya kansa fakana ka amsis dafi sai zama kamar jiya da ta wuce ya zama tarihi ba ransa shi ma ya kashe shi irin yadda ga take wani tsira haka hamza yake da cikin haƙi yake da aka haka ala waka mantu li hamza ta tahta sakratin yake ne ko wahashi a lokacin tunda yana bangaren arna sannan bai musulunta ba yake ta naje na ɓuya na daɗe saboda hamza ta ta sakaratin a ƙarƙashin wani dutse falon ma da na da ya kusa da inda nake inda na ɓuya ramai har da su sai na sa mashi na harbe su ta na jefe shi da shi fa'a ba'uha fi sunayyatihi nan fa na sa wannan wato mashi nawa a tsakanin cibiyarsa da wato mararsa wahiyya ma bai na surrati wal'ana in an ce sunayya eh, sunnati hikan abin da yake nufi da shi tsakanin wato cibiya da kuma mara a nan wato shi na ishi ke hatta kharajat min baini warikaihi har sai da ya kulla ta wato tsakankanin cinyoyinsa ta can baya ya kulle qala fa kana zalika al-ahd bihi sai anan Allah shi ma yi alƙawarin ɗaukar ran kayan su wannan shi ne labarin kisan Hamza ya gaya mu laqad kana hamzatu radiyallahu ta'ala anhu rajulan haƙiƙa hamza Allah ya yarda da shi ya kasance namiji ne yu'addu bi alatir rijal ana kirga shi a matsayin dubunnan mazaje da bahaushe ke cewa ɗaya kankan da goma shi ɗaya kankan da dubunai ne ya habu hul mushrikuna amma gaba ɗaya suna ganin kwarjininsa haibatan azima kwarjini wanda yake mai girman gaske Wasu tilka haibatan imani sadiq haka dama kwarjinin imani na gaskiya ne imanin da ina billahi da Allah azza wa jalla mai girma da buwaya wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam da imanin da ya da manzansa tsira da wani sai Allah tabbata a gare shi su suka sama masa wannan kwarjini domin ai ba shi kaɗai bane zara zartaccen mayaki amma yanayi na haka na bin Allah da manzo isa wato arna ma suna shakkarsa ولقد نفذ فيه المشركون تلك المؤامرة Hakika mushrikai sun zartar da wannan taro da wato shiri wanda yake kaskantaccen shiri na siyalihi dan wato yi masa kisan ba zato da ajabihin an haka? Don sun gagara fito na fito da gaba da gaba da shi da za a kai labari ba shi ya sa suke wannan shirin cewa su ai gwanda mu yadda din mun faɗi mu san dabara da za a je kaso shi wa ilmihin Bisha, shaja'ati kuma saboda masaniyarsu da ƙaramin ƙarfinsa wa buƙulatihi da jarumtarsa sun da alaihi hindu bintu utubata sannan kuma hindu yar utuba ita ba ta je ta masa ta'addanci fa baqarat batnahu huta farce cikinsa wala da huta ɗauko hantarsa ta tattauna liyabarra qasamuha saboda wai ta warware rantsuwarta da ta cewa ita kwa sai ta tauna hantar hamza tun da yi musu abin da ya musu na ba daɗi ya kashe musu dangi ya kashe musu wanda suke ji da to ita ma abin da ta yi kenan kama za a mata kamar yadda kariya wa basala na al mashirikun. Mashirikai suka wato fassara gawar hamza ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ga gawar wato ainihin hamza fa shaqqa alaihi sai abin ya masa tsanani ma ra'ahu game da abin da ya gani tattare da shi wa alamahu abin ya masa radadi walakin Allah ta'ala akramahu bi shahada sai dai Allah madaukaki ya wato ainihin martaba wannan bawa nasa da samun shahada fi sabilihi akan hanyarsa akan tafarkinsa madaidaici وصدقت فيه رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مفركين دا من قال الله إلى أن أنت الله سبت أغريش يا زهدك قبل الغزوة كافن فارا حين رأى أن في سيفه ظلمة يا عند إما فركي يدا أجيكين تقوبنسا akwai wata wato karewa da ballewa ya ga takobinsa a balle a mafarki fata awwala ha bi rajulin yusabu min ahli baiti sai ya fassara wannan mafarki da ya da cewa to lalle a yakin nan da za a yi za a cimma wani daga cikin danginsa wani daga cikin makusantansa wani daga cikin wato su a ai wannan danginsa radiyallahu ta'ala anhu Allah ya yarda da shi eh, shi ne malaka radiyallahu ta'ala an hamzata Allah ya yarda da bawan sa Allah Allah ya yarda da bawan sa wato hamza asadillah wanda yake zakin Allah wa sayyidu shuhada shugaban dukkan shahidai wa an sahabati ajma'in Allah kuma ya rubuta dukkan sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan shine abin da ya faru dan gane da kisan wato Hamza zakin Allah shugaban shahidai da nasi daga manzo sallallahu alaihi wa sallam da haka wannan gabar irinsu irinsu kadai kake iya cewa shahidi kamar yadda wata rana sun da kan dutsen ihud da manzo da abubakar siddiq da wato ainihin umar da kuma usman manzo da ya ji wato dutsen uhud yana girgiza sai ke kai dutsen uhud tabbata inda kake tabbatu ka daina girgiza annabi ne a kanka da siddiqi da kuma shahidai to irin waɗannan suna za ka iya maka shahidai da nassin manzo sallallahu alaihi wasallam amma waninsu sai dai ka ce mune wa fatan wane shahada mune wa wane fatan shahada amma kakka yanki ka ce shahidi wani domin ba ya ma wahayi ba ka san tsakaninsu da mahalittun amma su waɗannan ya ce ya yi da su har ma sa da ake wahayi ya furta cewar shahidai ne مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة tare da manzon Allah ira da amincin Allah su tabbata a gare shi a wannan yaki ma'ana mai yawa fara ga manzo kuma a wannan yaki da aka shiga rinci mai wuya laqad hayya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ashabahu liqital manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya shirya sahabbansa domin yin wannan yaki ahsana tahyi'a mafi kan shiri yayi musu shiri mafi kan shiri wa ahsanaha ya yi musu shiri mafi wato ainihin an ɗanɗin shiri an ce ahsan abin da ya kai kansa ya kai ƙarshe wa wa'adahum ya kuma yi musu gargaɗi wa wasahum ya musu wasici ya umarci da ayyukan alkhairi da tabbatuwa kan abin da ya ɗora su wa tsara lahum makanan munafiq kuma ya zaɓa musu gurin da ya dace da su za bil domin yin yaƙi wa ja'ala rumata ya kuma sanya wato maharban nan alal jabari akan dutse yake tabbata akai wata kada jami al'asbabin mumkina ya riƙe dukkan wasu sanadai da dalilai da ka iya sa wato ainihin a dace a ci nasara al-mumkina wanda suke wato su suka kamata a yi sai kwattatin hakima a tsari da shiri wanda yake mai hikima da dacewa sara atba'a da tawfiqillah ta'ala bin nasril muslimin sakamakon haka sai wato bayan dace daga Allah maɗaukaci wannan shiri na manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya gaskauto musu da samun nasara su musulmi illa anna nuzular rumal sai dai sakkowar waɗannan maharba da ke kan dutse fat hayya alil mushrikin na in in ibad sai wato ya shirya ko ya sama wa mushrikai dama ta wato ki yi wa musulmi dara alal musulmi na dara wato ainihin afkawa musulmi al'in ibab shi ne wato ka kifu akan abu kifar da wato ba zai iya kuri farar da garasu ba irin yadda jini yake faɗo wanda ya samu kamar da yake cikin alkur'ani ka wajen da daren yuridu an yankabba al'in ibab suka gwada wato garu yana so zai zubo to irin zuban garu haka suka wato karo su. maratan ukura a wani karo na daban sakamakon waɗanda aka ce su zauna kan dutse sun sauko wato ɓangaren maharba fa'adatul ma'arkatu bi wajihin aka wannan yasa sai yakin ya koma da wata fuska daban wacce take mara daɗi muka ji abin da ya faru na shahadar wato hamza ba'ada an tafarraqa aktharul muslimin bayan wato mafi yawancin musulmi sun fankama sun wawwatsu sun rabu zanni na annal harban tahal bisa san wasu ai ma ya ƙare sun suka karan farko sun tarwatsa arna wa ahaqal mushrikuna sai kuma wato arna suka zo suka zagaye su wa wasalu ila rasulillahi sallallahu alaihi sallam, arna na suka kutsa har suka isa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad tafarraqa anhu aktharu sahaba a daidai lokacin da mafi yawancin sahabbai sun sama daga wajen manzo wa usiba alaihi salatu wa salam har aka kai da cimma manzon Allah tsira da abincin Allah tabbata a gare shi fa shujja fi jabhatihi aka yi masa rauni a goshinsa min abdullahi bin shahad az-zuhri daga abdullahi dan shahab az-zuhri shine wanda ya zama sanadiyar yi masa rauni ورماه عتبة bin abi وقاص otu ba ɗan abewa ƙasfi ma ya jefi manzo sallallahu alaihi wasallam fa kasara rubaiyatahu ya karya wa manzo wato ɗayan ƴan hudun haƙoransa a haƙora akwai ƴan biyu biyu a sama biyu a ƙasa akwai ƴan hudu a ba fi ƙoƙi ba ƴan hudu jikin wato ɗannan biya. akwai ɗaya a nan akwai ɗaya a nan akwai ɗaya a nan akwai ɗaya a nan ƴan hudu kenan wannan biyan da wannan su ake cewa yan biyu yan biyun sama da yan biyun ƙasa to ha aka karya wa manzo ɗaya daga cikin yan hudunta wajara shafatan sannan kuma aka yi raunata wa ainihin leɓen manzo sallallahu alaihi wa sallam wa dakhalat halqatan min hilal al fari fi wajnatayhi aka samu wato sarƙa zagayen sarƙa da suke sarƙa jikin sarƙa sarƙa jikin sarƙa wacce ake yin sulke ko a yi wato ainihin wato hular kwanan kai da sulke to aka samu wato ainihin guda biyu daga cikin wannan sarƙoƙin suka wato ainihin kutsa a tsakankanin wato kuncin manzo sallallahu alaihi wa sallam fanta ha abu ta bin jarra abu ta bin jarra shine cin wannan sarƙoƙi guda biyu da suka nutsa jikin wato ainihin manzo sallallahu alaihi wasallam radiyallahu ta'ala anhu Allah ya yarda da shi wa azza alaiha ya kama wato wannan sarƙar iciza ina so ya baro ta da jikin manzo inda ta nutsa hatta saqatat taniyatahu har sai da ɗan biyun haƙoransa suka faɗo min shiddati gautiya saboda ƙaramin kutsawar da wannan sarƙa ta yi fi wajhihi sallallahu alaihi wa sallam a jikin fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa masa malik bin sinan malik dan sinan ya wato ainihin tsotso walidu abi sa'id al-khudri mahaifin wato abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu ma Allah ya da su ya tsotso addama jini min wajnatihi salatu daga jikin wato ainihin saman kuncin manzo sallallahu alaihi wasallam inda wannan guntattakin sarƙoƙi suka shiga mata mana an tabbatar da cewa yanzu sun fita an ja an jini ya zo ba a da matsala maimako a ce an bas da wani a ciki a samu matsalar zaman sa wa aqbala ubayy bin khalf al-jumahi ubayy dan khalf al-jumahi ya fuskanto وقال وكان قد حلف لا يقتلن النبي صلى الله عليه وسلم ya kasance ya yi rantsuwar cewa sai ya kashe manzo sallallahu alaihi wa sallam faƙala sallallahu alaihi wa sallam bal ana aqtuluhu sai manzon Allah ya ce yara. ai ne zan kashe ba shi ne zai kashe ni ba ya yi rantsuwar sai ya kashe ni kuma amma bai san ne da zai kashe shi faƙala ya ce ya kazzab aina tafir kai makaryaci na za ka gudu bayan sun yi gaba gaba da manzo. fahamala alaihi sai manzo i kansa fata'anahu annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama fi jaydid dir sai manzo sallallahu alaihi wa sallama ya soke shi a dan wata kafa ta jikin wata sulkin da yake tare da shi fa juri hajar kan khafifa sakamakon wannan shuka manzo masa rauni raunin ba da ta kara karya ba fa waqa yaquru khawar sauri sai ya faɗi ƙasa yana kuka irin kukan da wato bijimin sa iki fahtamaluhu suka kinkime shi suka ɗauke shi wa qalu laysa bika jirahatan suka ce ai ba wani ciwo a jikinka na azo a gani Kama ma za'uka. me yake sa ka kake rashi da irin wannan ihu kowa yana ji zaka ba da mu qala alaysa qala la aqtulanna yake ba ya ce ya kashe ni ba law kanat tastami'u rabi'atu wa mudar ina tabbatar muku da duk kabilar rabi'a da kabilar mudar za su haɗu laƙasa da hutun da yake zai kashe su sai ya kashe su su suɗin da ba ta kan ce da ya sai ya kashe ɗin nan kuma ya soke ni su ne da kusan abin da nake ji ba falam yalbas illa yawman bai ɗan wani lokaci ba face kamar kace tsawon kwana guda awa hudu au ba ba yawan ko bai huwa su an ɗan wasu awanni ba hatta ba su min zalikal jar har sai da ya cika sakamakon wannan raunin da manzo ya ya eh, ana irin su kan kowa da هو ba kamar kudanan mala'ikan nan ce ya maka yanzu gurin hayar ya kama yin kore nan take da tsula ma bulala أخرج الإمام البخاري ما ليس الإمام البخاري يا روي حديثي رحمه الله تعالى ألا مدعوك كي جدانك في صحيح تكن صحيح لتابنك عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه لذا قال يتي أما والله إني لا أعرف من كان يبتل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم أما نارك مكد الله hakika ina da masaniyar wanda ya rika wanke wa manzon Allah tsira da abincin Allah ya tabbata a gare shi ciwon sa da shi wa man kana kuma na san wanda ya rika zuba ruwa ana wanke ciwon manzo sallallahu alaihi wa sallam wa bima duwiya na kuma san da me aka wa manzo maganin ciwon ya warke قال قالت فاطمة رضي الله عنها إتي فاطمة إرمان دان الله إلا دا منك الله تثبت أدريشي تاقفاً بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إرمان دان الله إلا دا منك الله تثبت أدريشي تغسله إتكي تكي وينك سوى منك إتكي وتؤنه نفس لتكي وتتريت مكوم والنبر وعلي رضي الله تعالى أنه يسكب الماء mijinta aliyu shi ke zuba mata ruwan suke wanke bilmijanna da wata hular kwano ta yaƙi a ciki ake zubo ruwan suna kwanan yawa suna wanke mai فلما رأت فاطمة أن الماء لا dama illa ka كثرة yayin da Fatima take wanke ta ga wato jinin babu abin da yake karawa sai yawa ruwan da ake sawa wato kamar jinin ƙara kokulo da shi ake yi haka da akan min hasid sai ta ji ta ɗauko wata guntun tabarma fa ahraqat ha sai ta kona fa alsaqat ha to kasta ta zo ta miƙa a gurin ciwon fassan sakaddan nan da nan ta jinin ya ɗauke wa kusurat rubaiyatuhu yawma idin a wannan ranar ne aka karya wa manzo ɗayan yan hudun haƙoransa wajuri a wajihu alama ake masa ciwo ake masa rauni a fuskarsa wa kusurat albaybatu ala ra'sihi aka kuma wato fasa masa wato kundar fada a ka amma ba yadda aka iya ina ne in an ce bai ba asali kwai ana ce ma bai ba to akwai kunda na fada da arna ake yi, ko kuma mayaka suke to ita aka rotsa manzo ta kashe a, amma na nan daro ɗinsa to ka ce wani ɗan wato tsalle layyan ƙarfe na duka ba an san ina misali ita faskare da ake yi gatar ainihin yana da barkatan kuma yana ɗan dunkuli ko to haka ake yin na ƙarfe ya fashe a kan mai eh. kuma idan na nan daren saboda Allah bai yi ya karɓar kayan sa ita kamar da zamu zo da aka abin da aka ƙarisa suke an kashe manzo kira da suke ina manzan naku ina abubakar ɗin ina umar ɗin yanzu na kakkata musu komai umar ina a ciyo shi ke? خزان کروا کروا کروا نام جو گرے دام جی یہ ملے ايضا هروا يود ايازو شوكا ايضا يا ثبت ديوا سؤالي فكر تهي البخاري عن انس رضي الله تعالى عنه daga anas Allah ya yarda da shi kala yake sujjar nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yawma uhud an yi wa annabi tsira da abincin Allah tabbata a gare shi rauni a ranar yakin uhud Faƙala sai manzo yake kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum ta yaya jama'a za su rabauta alhali sun raunata annabin su fa nazalat sai Allah ya saukar da laysa laka min al shay'un ba ka da ta cewa game da al'amarin bayan Allah kai ma aiko ka aka manzo ne kakka faɗa abin da ba shi ke nan wa fihi aidan kuma da ya tabbata cikin sahih bukhari an salim daga salim an abihi daga babansa na sami a Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam ya ji manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' idan ya dago kansa daga ruku'u min ar-raka'ati al-akhira daga raka'a karshe min al-fajr min sallar asuba ya kula yana cewa Allahumma al fulana Allah ta tsine wa wani cikin arna wa fulanin ta tsine wa wani ba wa fulanin wani ma ta tsine masa ba'da ma ya kula sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd bayan ya zama faɗa sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd fa anzala Allahu sai Allah ya saukar masa da cewa laysa laka min al-amri shay'un ba ka cewa game da al'amarin bayin Allah ba naka bane ka rika irin wannan maganganun Allah ya tsine wa ne baka san me ya hukunta a kanka ba ko zai musulunta aw ya tuba alaihim mai yiwa wasu su tuba Allah ya yafe musu abin da suka yi aw yu'azzibahum wanda kuma suka kaje suka kangare akan kafirci Allah ya azabtar da su fa innahum zalimun ire-iren waɗannan tabbas mafi tare sun cuci kansu da kafirci Allah ka tsare لقد استماتت المشركون لقد استمات المشركون ما ليس سوى أن فسمته في الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه wajen ganin sun isa gurin manzan Allah ila da rinsa Allah tabbata a gare shi don ta kashe shi ne babban burinsu a yakin walakin nan Allah ta'ala hasiba sai dai Allah maɗaukaki ya kare kayansa ya tsare shi وثبت هو وأصحابه الذين كانوا حوله منذ يتفت في تحبنت ولا نسيتي جيفنت ثبات الجبال الرواسي إذن ثبت تدوى القوة لم تسيكي كففوة أقف تسيكي كففوة حتى منذ يتفت في وجوه المشركين لم يتكنت الواتو كافرين إن لم يتكنت أرنا ما أقف ربهم وقوتهم دك يوم تدك أرهنس واستشهد من استشهد ولم تسكي شهادة تسكي شهادة wa sama da sauran kuma suka tabbata suka kafu ba gudu ba da baya tarasta abu dujana radiyallahu ta'ala anhu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam abu dujana ya kifu akan manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da zaharihi ki wa arna bayansa wallabul yaqa'u fihi wato kibiyoyin suna takar abu da ko ta ina a bayansa sai da ya kama kaguwa duk kibiya ce amma ina kifa da manzo sallallahu alaihi wa sallam wa huwa la yasruku bi bakin da yake ba wasu shahida mus'ab bin umar a wannan yaki wato mus'ab dan umar yi shahada radiyallahu ta'ala anhu Allah ya gare shi bayna yadayhi a gaban manzo sallallahu alaihi wa sallam wa sabata sa'd bin abi waqqas sa'd dan abi waqqas ma ya tabbata yanni anhu alaihi salatu wa salam ina wato har da kibiya ina ne wato baiwa manzo sallallahu alaihi wa sallama kariya wa huwa yaqulu lahu a daidai lokacin manzon Allah yana cewa da shi irri har ba musu ka abi wa ummi babana da baba ta sarka fa fi anhu ya tabbata cikin sahih bukhari daga dai shi wato ainihin wa hadisin wa muka faɗo yanzu daga sa'ad ko yawwa radiyallahu ta'ala anhu Allah ya da shi kala yake cewa lasali annabi sallallahu alaihi wa sallama kilalatahu yawma uhud manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya tattara mu wato abin da sun kwari da ke ɗauke da kibiyoyinsa ya tattara a jin kawai jirin gara cikin da hatsari kinana ita ce wato mazabin kibiyoyi kwarin ko ko da haka to manzo ya tattara mun kwarin sa kawai da yin ran cilla fa qala yace ilmi fidaka abi wa ummi harbe su babana da baba ta fansarka wanda daga cikin abin da yake alfahari da shi waye cikin sahabbai manzo yake masa babansa da baba ta fansarka inda Allah wa faha shaytan a daidai lokacin iblis شيطان عندما هو شيطان ابن سنس يقول رأيه قتل محمد أنكشي أنه محمد ففجأ المسلمون بذلك لم دلن سيمسلم بسك فرجك حتى ظهر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سرسك زمن قال لك إلا لعنسي الله سبك عزيزي يا بجنا ورأوه سكت ألا إلو سكت ذلك شيني ƙalu suka ce fa fari suna farha sai farin ciki lullube muka farin ciki farin ciki farhan shadidan farin ciki matsananci hatta ka annahu lam yusibna ma asaba sai ka ce ma abin da ya faru da muke haka muka da muna wanda haram mushrikun amma fa kuma suka yi nesa amma ma hadhihi illa a gaban waɗannan 'yan kaɗan da ba su takara sun karya ba alƙalila wanda ba su da yawa 'yan kaɗan من الصحابة دلتكين صحابا منذ رضي الله عنهم ألا يدرسوا وانقلبوا خائبين أرنا سكزيو أسمع تابقوبة ثم أبن سكي صوبة منظورة نظري إبرز ما بي كيدا ثم أبن ليكي صوبة ناقش منظورة إيه أبنزة ولقد تجلت شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم babu ko shakka jarumtar manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi a wannan guri ta bayyana wa sabruhu haquransa ya fito fili wa sabatuhu kafuwarsa da tabbatarsa ta bayyana ma a shiddati ma a saba duk da tsananin abin da ya samu a ce kai aka wannan fasa kunda a kanka a ce kai aka wato ainihin da ka wato gudda tsarin wato sarka shiga cikin jikinka mai cirewa ma har rasa haƙori amma ba ka bar abin da ake ba kama zahar shaja'atu ashabi kamar yadda wato jarantar sahabban annabi ta bayyana wa sabatuhum da tabbatarsu wa fida'uhum da kuma wato ainihin fansar da ransu da suke sun da su mutu wa sabbuhum lahu sallallahu alaihi wa sallam da kuma kaunar da suke wa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wa aqada Allah shirka Allah dai wato ito zartar da shirka wal mushrikin ito zartar da annaba baki ba yadda suka iya aka tsara yaƙi nan na nan daren abubakar na nan da rai umar na nan da rai da sauran to a ce kuma waɗannan wai za a buɗe baki a zaza kuma haɗa zai wanda iwan nan sau da haka to kaga rashin sanin suwaye su shi ke haifar da haka in ka san suwaye su in ka san irin wani abin da suka wani ba zai zo ya aibata maka su ka saurare shi da kai ba su ba bukharin da yake rawato mana hadisi wani ba zai zage shi ka saurare shi wannan shine abin da ya faru sauran abin da ya kasance kuma na wato ainihin yakin baka a wannan yaki yakin haka aka yi salo salo a wannan yaki yakin kaurawa mun jadda ya faru saura kuma yakin baka da zai biyo a karatun na gaba insha Allah Allah ya sa mu الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد wannan bayan ya yi sallama ta kuma ce ina min fatan alkhairi kamar da nima ina kowa da kowa fatan alkhairi yake cewa tambayar sa akan hukuncin wanda yake yawan jin sha'awa kuma yake biya wa kansa da kansa sha'awar ta hanyar shafa gabansa ta yake cewa to menene maye hanyar mafita na barin wannan ta'ada da kuma hanyar da mutum zai daina jin sha'awa to manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ɗaya daga cikin hadisansa da imam da cikin suka rawaita ya ambata cewa ya ku taron samari wanda ya sami dama da iko daga cikinku ku ya aure shine mafi fitin abin da yake wato dasashe ko kuma magance al'amarin sha'awa amma wanda bai samu wannan dama ba sai mazo ce ya umarce shi da yin azumi azumin da yana karya wato kaifin sha'awa na mai sha'awa wani zai ce to shi ne azumin ma sai kuma ya ɗan wato ƙarfinsa kamar sannan ma ya a to abin da ke faruwa in kayi kana daɗewa ba kai ba amma da za ka yi a kai a kan litinin alhamis litinin alhamis litinin alhamis ka ɗauwan lokaci kana yi in ma da dama ko ba za ka ɗore ba ka fara gwar irin na annabi dawo ka yi yau gobe ka sha ka yi yau gobe ka sha har ka wato ainihin rage ƙarfin sha'awa za ka san da sha Allah ka samu kanka a yanayin da za ka yi sha'awar ba ta ta maka da hankali za ka ta cikin matsala sannan bayan haka sai ka kauce wa abubuwan da ka iya motsa shi kamar halin da muke ciki yanzu Yawaitawa wa kai kallon fina da suka shafi irin wani ko kuma hotuna da za su iya motsa sha'awa ko kuma kai kanka inda za ka ganin waɗanda suke shiga ta rashin mutunci da rashin sanin ciwon kai har hakan ta rika faruwa da ko kuma raurawa ba baka da abin yin sai tunanin tunanin suka har harkar sha'awa yanzu sai ka kauce irin wannan in ka ji wannan yana neman zuwa maka ɗauki ƙur'ani karanta har bacci ya ci karfin ka kwanta a ɗan wani hadisi da aka karanta ko sha'awa tana bujiro maka kana karanta tana bujiro maka ci gaba da karanta, har za ka fi ƙarfin waɗannan salo salon ka ɗauki salon yin azumi ka ɗauki wato kaucewa da abin zai iya motsa maka sha'awar da izinin Allah za ka ɗauki kanka ma ba ta taso wadda har za ta gallabe ka har ka ƙoƙarin sai ka kwantar da ita ka taɓa hannu da taɓa ta da hannu don a kwantar da ita sha'awa ma'ana taɓa tsire shi da hannu don sha'awa ta kwanta ina da illa hannu yanayin ƙarfinsa ba ɗaya ba ne da yanayin tsiraiti na mata yadda hannu yake da ƙarfi fiye da wato rashin ƙarfin tsiraici na mata idan ka sabarwar kanka biyan bukata da hannu to san da ka tsinci kanka da aure kuma bukatar ba lalle ta biyu ba saboda yanayin abin da kake amfani da shi bukatar ka ta biyu ina da ƙarfin da tsiraici bai da wannan ƙarfin da likitoci suka ce wannan kan illata mutum da ce zama yi wa kansa illar jin morewa rayuwar aure zuwa gaba so da haka kuma duk abin da aka ce wato ainihin Allah subhanahu wata'ala da kansa ya bayanin cewar su bayan sa na kwarin wallabi na hum li furujihim hafizun masu tsare wato tsare ba zina babu wato wata hanyar da ba ita shari'a ta ce illa ala azwaji Allah ya ce daga matan ce kawai ke iya amfani da tsarki aw ma ka aymanuhum ko kuma bayan da suka mallaka ko yanzu Allah ya tafi su ba ababen zargi bane dama a wannan dan abu ne da shari'a ta shar'anta musu sai Allah ya tafi malik ta zawara a zalika wanda duk ina ya koma bayan wannan Allah sai shi ne waulaika humul waɗanda su ne waɗanda suke wato sun ƙetar iya sai mu dama gani amfani da hannuna daga cikin abin da aka shar'anta bai ciki a shi ƙetar iya to jin wannan ayar ta cewar yin haka ƙetare iyaka ne karɗarin cewar wannan ba da ita ce kowarwar manzo ba karɗarin cewar wannan biye wa shaidan ne ta ce har Allah ya raba ka da wata Allah ya san da Wani kuma yake cewa ɗaya wanda ake yi a ɗanyi bugun bayan an gama karatun fatiha da Suwa. kafin a tafi ruku'u ya abin eh ina daga cikin abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi na abin da ya shafi in ya kare fatiha na farko kafin ya shiga sura ika dan yi jigun kaɗan kadan na ya gaba karatun fatiha zai shiga sura ba da yawa ba yadda suke tunanin za a tsaya a jira ma musu fatiha ba hadisi a akan wani dan jiki ne kaɗan na zama wani balin mamunsa fi ame sannan ya tsora da sura sannan kuma ka ɗan yi shuru na ya kammala karatu ƙarƙaf sannan sai ta furku wanda ta ce wato guda biyu da ake da su wasu kuma suka ce a'a biyun da ake da su na kafin a fara karatu an gane kafin a fara karatu na sallah wannan ɗan shirin da yake yi du'a ulistifar akwai wannan sai kuma in ya je ƙarshe kafin yanku duka ɗan shi amma shirin tsakiya a ɗau lokaci mai tsawo babu shi an fahimci bayani ne sau da haka imari kai shirin farko na du'a ka kai kuma shirin ƙarshe ka gama karatu za ka amma shirin tsakiya ba a so ya tsawo kawai shiru ne na mamanka su amin idan kana limami in ku tana ba dama ba limami bane kai ba magana jira bi amin ka ƙara sura to wannan shine abin da ke akwai game da wannan eh, wannan kuma yake magana cewar cewar da aka yi ana umartar yara ƙanana da yin sallah tun suna da shekara bakwai sannan kuma idan ta kai shekara goma ba su ba a hukunta su a yi musu bulala a dake su to shi ne ke cewa mai hukuncin dukan yaron da bai kai shekara goma ba kamar a makaranta malami ya da yaron da bai kai shekara goma ba ya halatta ko bai halatta ba inda sallah ma kanta ta shekara goma ake dukan kan fahimci tambayarsa ya halatta a daki yaron da bai kai shekara goma ba idan yi abin da sai an hada da doka kyau da manzo idan ya kai shekara goma bai yi ba a dake shi baya koyi idan kafin shekara goma ya yi abin da ya cancanci duka a ce ba za a dake shi baya kora haka aisha matar manzo sallallahu alaihi wasallam ta yi rikon marayu na ɗan uwansa idan ka koma cikin al'adabul ta ce ta kallaki yaro ya kwanta imanle mali a ƙasa yana birgi mata da ke shi an gane ku kuma hadisin mai ce sai suka haura goma ko sai suka goma idan ke mutu wannan dukan sau da ka yara iri iri akwai mai mugunta tun yana ƙarami. akwai mai kangara tun yana ƙarami. za su yi masa tsawon baki bai ji ba ka harare shi bai san kare ba haske ka tuka kai da cikin sau da haka abinda ko aiki so ka kiyaye ka bi tsarin da musulunci ya tsara da in za ka yi horo ki zama na nazartarwa ne ba na ɗaukan fansa ba ba na ramuwar gayya ba inda ka tarkata hannun yaro ka rike ka ɗauki ɗan tsintsiyar kwakwarka ka tsutsula masa ka ratsa shi to in Allah ya da Allah ya kai mu gobe ya sake kurajen namu kace sun tsiyata tana nan to dai suna abin da aka yi jiya za ka gaya to irin wannan kuma a kowanne ma su sa nama zai yace a ajiye bulala a gida ko ba za a duka da ita ita ganin ta ma ka ɗauka ka ce au wato ka kuma har ki tsaye ɗin nan da na kasa to shi ke da ni kake zancen mai kara ce ka wannan ma yana daga ciki sai in barazanar da ba ke ba sai ta kai ga taɓa jikinsa ko sai ka ɗauki inda ba za ka illata shi ba ba na hannunka ka tsutsula masa iji raɗaɗin iji zafin amma dai bai fashe ba to in dai za ka zo na karanta insha Allah za ka yi za cin mai nasara in kuma kana da sanar da za ka iya bi ba wannan ba dama shi aka fi shi duka ya zama matakin ƙarshe to da in ka kai da in ka fara da shi karan farko to ba ka da wani abin da ya fi shiga ne in ka haure shi kuma to sai dai kisa za ka ko kare da yawa an gane ko to saboda haka shi sa ake so a ɗan bi matakan harara matakan tumin tsiri wasu za a ga suna amfani da shi matakan wato ane kama hannun ka rike iji cewar ka rikon ma irin rikon ko sauran abokan wasa ba ne kuma kamar idan yana gana, ko jan kunne duka irin waɗanda to amma in ya kama sai an haɗa dukan ya halatta in dai dukan zai samar da maslaha kuka dai abin da ke yi ma gyara da maslaha kada ka ce ba ka dace shi ba kuma ka bar shi ba kai dukan ba kuma yi abin da wanda yake fangar sai lalace samu matsala da ba za a ce ba za a duka ba shi sama a cikin babin ta biyar akwai duka akwai littafin masu a tafiyar na wasu doktoci kamar misalin su su hamsin da wani abu da suka haɗu suka yi littafi a ciki sun yi babin duka a makaranta suka koma ciki za ga bayanai na ayoyi da hadisai da yadda ya kamata su da ka duka horo ina daga cikin tsarin tarbiyya kamar yadda yabo ina daga cikin tsarin tarbiyya in yaro mai rashin kangara ne to akwai salo da ake yi irin wanda muke a makaranta ko yau ma na yau wasu da suka makara jiya kai amma da suke ko Allah ba su makaran ba suka zo mana a makare na samu bakin gawai na goggoga a cikin gabin na zazzana ko ta ina da muke kwallar ɗan ƴan tashi aje da su arin aka musu waka makarantu sai yanzu ga wani ya makara sai yanzu ma ya zo ga wani ya makara haka suka ta mutum sannan kuma ta ya yaro da yau ba su makara ba ba akwai salo-salo sai in wannan gaba sai ka tsallaka wannan in wannan gaba sai ka tsallaka wannan har a kan mutum akwai wasu yayin kuma da ko matsawa su koya aka yi tsayin wani ba Allah su yi sallah ya zo na kuma sallah aka wa sallah daga hawa zuwa yi. haka wani kuma yake da yaran da yake ya ɗaga ya kunna ya ɗaga kunna daga yara da kunna eh daga yara da kunna ya Da aka yi da yaran eh, wannan kuskure ba ma ya kamata a kira shi a ja masa kunne shi kansa Allah ne jan kunne na bada wancan hausa ne yawa wadda suke cewa gina sitar da kawo kalmomi guda biyu ma'anar ɗaya daban da ma'anar kuma amma lafazin duk iri ɗaya shi ya masa jan kunne na kama kunne ma kuma na sa masa jan kunne na nasiha ke ba haka ake su eh. ta gaba tukun shi cewa su da ala idan ya zo ya tarar da limani a halin da ya tarar da shi ko ya ruku'u ko ya sujjada ko yana tsaka da karatun sallah idan ya zuwa irin wannan lokacin ko da a ta ce ko ta uku zai yi addu'ar da ake yi ta shiga karatun sallah ko ko tunda liman yana ruku'u ba zai tsaye addu'a ai tunda aka ce an ɗauke maka su fatiha su karatun sura ina magana da da'awar istinta ko ka rufu ka kawai kai jira ka bi shi sa ma ce ma adraktum fasallu wa ma fatakum fasallu duk abin da kuka san ana da liman ko babu jira in kuma ka riga kai ruku'u ka bi ka sami wannan raka inda ka ɗauko ina magana kuma addu'ar buɗe karatu hana ta nisa an gane ko yawa wannan shi ne abin da ke wannan shi kuma ina magana ce da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo kan gawar hamza ya ji abin da ya daɗi ba to wane irin wato ainihin mataki manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ɗauka a kan wannan kisa da aka yi wa bakwarsa to mataki ya haɗa da abubuwan da suka biyo na yaƙe-yaƙen da suka biyo baya wanda manzo duk sun fanshi sun kuma bi ta kan waɗanda suke irin wannan abubuwan an kattafa na kashewa Wani yana daga ciki arewa kuma irin wanda wato ainihin aka ce da kai ya yi abin da allah ya fushi da shi ai karshe mata da allah ya tazarta su duniya da lahira shi ta bangaren abin da yake a cikin wahashi yana cikin da na sanin jin ba daɗin abin da ya faru da shi duk da ya musulunta kuma ina suna cikin waɗanda mai zo yake Allah yake ce masa laifa na kamar al'amri aw ya tuba alaihim aw ya adaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka